kasa da kwanaki uku bayan da aka dawo da wasu 'yan najeriya kimanin 400 daga kasar libya tare da taimakon kungiyar tarayyar turai da kuma kungiyar taimakawa masu gudun hijira da duniya a juma'a nan ma an dawo da wasu kimanin 164 daga kasar ta libya da misalin karfe 12 da rabi na safe yau ne dai 'yan najeriya da ke kasar ta libya suka sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke nan Legas a wani jirgin saman kasar libya mai suna burak sanarwar da babban jami'i mai kula da shiyar yammacin najeriya na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa alhaji suleiman yakubu ya fitar da ya nuna cewa akwai maza ɗari da hamsin da biyar da kuma mata guda biyar sai ƙananan yara guda hudu a cikin waɗanda aka dawo da su gida najeriya mr emmanuel keshi na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar najeriya ɗan asalin jihar delta da aka dawo da su gida najeriya kuma ya bayyana cewa libya is not a place to stay Libya is Libya is like a eh, to all the Nigerian youth. Please stay back ya ce akwai azaba a kasar libya kuma na shawartar duk wani dan najeriya da ke sha'awar zuwa kasar libya da ya kiyayi hakan akwai aikin yi a nan najeriya don haka akwai bukata matasa su zauna gida domin gina kansu da kuma kasarsu tare kuma da kaucewa shiga tasku a kasar ta libya yanda yanzu haka akwai miliyoyin 'yan najeriya da ke zaune a gidan kaso kuma ba san halin da suke ciki ba millions of nigerians they are in libya dying in uh, prison is stay in your country. Kusan shekara guda kenan dai aka karfafa dawo da 'yan Najeriya daga kasar ta Libya sai dai kuma a 'yan watannin nan an karfafa dawo da 'yan Najeriya bayan kammala taron da shugabannin kasashen Afirka da na Turai da kuma kungiyar tarayyar Turai suka gudanar a kasar Cote d'Ivoire. Alhaji Ado Dan Sudu na daya daga cikin shugabannin an arewacin Najeriya da ke ganin bayan daukan wannan mataki kamata ya yi gwamnatocin su ƙara ɗaukan wasu matakai na zakulo waɗanda ke da hannu a cinikin bayi da kuma safarar mutane zuwa ƙasar libya da kuma tarayyar turai babban abin da najeriya kamata su waɗancan mutane ya kamata a nemi su suwaye masu ainihin wannan ayyukan domin a bi su a tsintsince su a tabbatar an musu hakuncin da ya kamata kamar da nake faɗa waɗansu har miliyan ɗaya suna kashewa wajen wannan tafiya to miliyan ɗaya ko sama da miliyan ɗaya a najeriya ai kai mai kuɗi ne kuma ya ishe ka sana'a da ta rufin asiri don haka kaga ba wahala bane ne ko talauci yake fitar da mutane kawai wani abu ne na daban wanda ba za ma ka iya fasarta shi ba to su waɗancan mutane ya kamata ya zama an yi maganin su in kwalibe ba ta bada haɗin kai ba to ya kamata a ɗaura mara yaƙi a yaƙi su kawai wannan shine abin da ya kamata domin azabtar da ɗan adam da suke yi ba abin da ya dace ba ne musamman a wannan lokaci bincike da ya nuna cewa kawo yanzu akwai 'yan najeriya kimanin dubu shida kenan da aka dawo da su gida daga kasar libya zuwa najeriya a cikin shekara guda babin yanci mura murai amurka daga lagos